Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri namu na yau dare wato Laraba 4 ga 14 ga watan Satumba shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa shugaban hukumar aikin 'yan sandan najeriya alhaji muslihu smith ya yi murabus daga mukaminsa kana wasu al'ummomi a yankunan wato da ambaliya ta raba su da matsugunansu a damagaram sun fara fuskantar barkewan cututtuka kamar kwalara kamar kowane dare na ranar laraba yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan sana'ar gyaran wayoyin mota na ruwaya akwai kuma labaran wasanni da kasar ghana to amma ga kafin nan ga baban da kanun labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya ziyarci birnin izum a yau laraba inda ya gana da sojoji tare da gode musu bisa kokarin da suka yi na kwato yankin daga sojojin rasha a makon da ya wuce sojojinmu suna nan wannan abu ne mai muhimmanci yana tallafawa mutane in ji zaleski na ganin yadda mutane ke saduwa da su a cikin wani lokaci mai muhimmanci hakan na nufin tare da sojojin mu rayuwa ta dawo dakarun ukraine sun sake kwace yankuna da dama a yankin kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine a lokacin da suka kai farmaki tun bayan da rasha ta kaddamar da hare-harenta watanni bakwai shugabar hukumar tarayyar turai rusul bandalian ta ce za ta yi tafiya a yau laraba zuwa kiev don tattaunawa da shugaban kasa vladimir zelensky game da tallafin da turai ke baiwa ukraine an gudanar da wata takaitarciyar addu'a a dakin taro na westminster da ke london inda aka ajiye gawar sarauniyar ingila elizabeth ta biyu gabanin jana'izarta a mako mai zuwa an kai akwatin gawar elizabeth zuwa ɗakin taro na westminster a yau laraba a wani gagarumin jerin gwano a titunan london sarki charles na uku ya bi bayan motar da ke ɗauke da akwatin gawar sarauniya 'ya'yansa william da hari sun kasance biye da shi sannan sai 'yan uwansa n andrew da edward an ɗauko akwatin gawar daga buckingham inda ya kwana bayan da aka ɗauko shi daga scotland zuwa ingila dakarun taliban a afghanistan sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan dakarun 'yan da kayar baya a wasu sassan lardin panjshir da ke fama da rikici inda suka kashe da dama daga cikinsu tare da kame wasu da yawa daga cikinsu kakakin taliban zabiullah mujahid ya ce da boa yau laraba cewa an kai harin ne a gundumomi uku na lardin mai tsaunuka domin hana 'yan tawayen barazana ga jama'ar yankin mujahid ya ce samaman da suka kai a reka dara da kuma afshar na fangishir sun kashe 'yan tawaye arba'in ciki har da kwamandoji hudu tare da kama wasu fiye da ɗari. labaran yana zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar lafiya ta duniya tare da ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar kamaru suka kaddamar da wani shiri na yaƙi da cutar kwalara bayanai sun yi nuni da cewa jihohi biyar daga cikin goma da ke ƙasar na fuskantar kalubalen cutar mai saurin kisa. Ga wakilin Muhammad Rabiu da karin bayani. Annobar cutar kwalara na ci gaba da kashe mutane a ƙasar Kamaru a yanki da ake fama da yaƙe-yaƙe. Mutum ɗari uku sun kamu da cutar ta kuma ritsa da sittin da biyu izuwa yanzu. A rashin magunguna da suka dace, cutar na iya kashe mutum take yanke. Wani mazaunin garin da bai so ambata sunan shi ba ya ƙara da cewa fitinar eh, da muke fama da ita anan ita ce mutane ba sa son barin marasa lafiyansu su kaɗai su ce du dabon da aka ishe su kasance tare da marasa lafiyansu a yayin da suke ji. duban yanda batun ya tsamari kasar ta shirya tsagen rigakafi domin kare al'umma kashi biyu mace-mace da ke faruwa a sakamakon cutar ya tilasa ma hukumar lafiya ta duniya bai ma ƙasar agajin allurar rigakafi da za a soka ma kimamin mutum miliyan biyu. Dr. Felix Eyala ya ƙara da cewa. To kwayar cutar kwalara dai mutum na kamuwa da ita ne imma a ruwa imma kuma a abinci saboda haka an fi fuskantan wato hatsari a lokacin rani. Mutane ba su amfani da makewaya ko kuma in akwai ma makewayan ba ta da tsabta sosai. To a duk lokacin da damuna ta da she ruwa ta rinka kwasa san abin da ke cikin makewaya wanda yake kuma gurɓacece ne ta zo ta hada da ruwan da ake sha ko kuma abincin da ake amfani da shi cutar kwalara na bayyana ne a sakamakon rashin ruwa mai tsafta ko ƙarancinta rashin makewaya a wurare da jama'a suke cunkoso ko kuma amfani da abinci ba tare da an wanke shi sosai ba wani masanin kiwon lafiya gani yake yi cewa canjin yanayi na ɗaya daga cikin abin da ke jawo cutar. Cutar ta fi yawa a ƙasashen Afirka, Latin America da kuma Asiya. Ƙoƙarin da ma'aikatan kiwon lafiya ke yi game da annobar ya taka ma cutar biriki zuwa yanzu. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga wandar cibiyar Adamawan Kamaru. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla a daidai lokacin da ma'aikatan hukumar kula da aikin 'yan sanda a najeriya suka share makonni biyu suna zanga-zanga na neman a kore shi tare da fuskantar binciken hukumar efcc shugaban hukumar alhaji musulun smith ya yarda kwallon mangoro ya huta da kuda a hirarsa da a hirarsa da najatu muhammad umar faruk musa ya tabbatar muna da murabus din da shugaban hukumar ta ma'aikatar 'yan sanda wanda ya ji daga bakin wato hajjiya da jatu muhammad a hirar da suka yi kuma ta ce masa shugaba muhammad buhari ya tabbatar da murabus kuma ya amince da ita daman ka san ofis din a rufe ike ana ta zanga-zanga cewar abubuwan da ike baya kyautawa ya hana min mai aiki duk mandate din da ya kamata na police service commission ne kusan duk an hana ba guda ɗaya da muke to shi isa yau sai muka ce to shi kenan yau ya zo meeting a yi mitin da shi yau muna jira aka ce sha ɗaya sha ɗaya ta yi aka ce mana ya ce sai karfe biyu to da muka zo karfe biyu ne sai muka ga takardar eh, cewar shi ya ma yi resigning ya je ya kai wa shugaban kasa ga takardar da shugaban kasa ya rattaba hannu akan cewar an karɓi resignation din nasa saboda haka alhamdulillah to bayan an yi haka daman abin da dokar kasa ta ce shine a tsakanin mu commissioners mu ɗauki wanda zai acting chairman mu management management duk commissioners ne tare da pamsec to saboda haka mu din management sai muka eh, daman ita justice claro ita ce kullum take acting sai muka ce to shi kenan mun yi mandatin ɗinta ta ci gaba da acting abubuwan duk da ya kamata a yi za a yi kamar yadda doka ta ce. To yanzu menene abubuwan da kuke fatar ku gani ita wannan mai riko wato Jesur Clara ta yi ko za ta yi game da ayyukan da shi Misli Smith ya aje? Eh ya kamata a gane cewar tun da muka shigo management meeting sau biyu a shekara hudu kawai aka Misli Smith ya hana a yi management meeting. na farko dole ba za ta yi komai ba ba za a yi komai ba sai da management sai da yadda management management kuma kwamishinoni su ne management amma abin da ya fi ci mana tuwo a kwarya ne cewar kundin tsarin mulki ya dora alhakin wato ɗaukan aiki duk wanda ike ƙasa da igp na police a ƙarƙashin police service commission yake a kundin tsarin mulkin najeriya mu ya kamata mu ɗauke su aiki mu ya kamata mi musu ƙarin girma mu ya kamata in sun yi laifi mu ladabtar mu ya kamata mu dinka postin ɗinsu to ga baki ɗaya duk wannan guda hudun Mr. Smith ya hana mu sai ya ce a'a dole a barwa IG to dalilin barwa IG kuma shine da shi da IG ne kawai za su yi ta abubuwan wannan abubuwan sun faru ne da shi da Adamu suka fara wannan shi kuma shi ya ɗora Adamu akan wannan so da wannan IG ya zo sai aka ci gaba da harka kamar yadda Adamu suka shirya da shi da Miss Smith. To akan wannan hana ma aikin shi yasa ake ta zanga-zanga shi yasa kuma ake taba dakala wato ana fidda kuɗi na ba gaira ba dalili ba tare da eh, rattaba hannun management ba ana taba dakala akan haka ma ni na kai shi efcc to daman wannan maganar na zarge-zarge na cin hanci da rashawa da kika zarge shi kin kai mai hukumar efcc kuma efcc ta ce ta fara gudanar da bincike a kai shin da yake ya aji aiki yanzu wannan binciken ya sha ruwa kenan ko kuwa a fahimtar kike da kika kai wannan koken ko karar za a ci gaba da yin ta ah, to ai hakki ne na al'umma hakki ne na al'umma ah shi miss leo smith nan ɗaya daga cikin abubuwan da yake yi na saba doka shine akwai matattu wanda i mutu ya bashi promotion ya bashi karkin ji to idan zai iya promoting matacce dan me isa shi da yake raye ba za a fidda hakkin al'umma daga kansa ba dole EFCC ta ci gaba da binciken nan dan kuɗin da muke zargin an sace kuɗaɗe ne na al'umma Al'ummar nan ta kuma Al'ummar Najeriya ne saboda haka dole EFCC ta ci gaba da bincike to madalla a gaida Umar Faruk Musa wasu al'umma wasu yankunan jihar da magaran sun shiga halin tashi hankali biyo bayan ambaliya da ya haddasa wato raba su da matsugunansu lamarin da ya kai su ga fuskantar wasu cututtuka kamar yadda wato magajin garin musa waziri ya bayyana suna fuskantar cututtuka a cikin wannan lokaci kamar su kwalara ga dai tamar abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto ta aiko mana. alhamdulillah kowa ce shekarar bana da ya san shekara ce ta ruwa kuma shekara ce wadda ta zo da ambaliya ta ruwa fiye da yadda ake tsammani inda abin ya shafi gari guda biyar kanyar waziri gafati eh, dogon marke laute da angozulu duka a wannan gari ruwan tubarkalla mun samu eh, magidanci 425 wanda suka rasa mahallinsu a ƙarƙashin magidantan nan akwai mutum tara. da shidda to akwai wanda mata ne shugabannin gidan mace talatin da tara arba'in ba daya kenan gida dai wanda ya hada shi shine gida dari biyar da ishirin da uku alhamdulillah abin ya zo da asarar rayuka na farko mun samu asarar rayuka eh, guda uku a cikin garin dogon mulki kuma akwai guda anguwar zulu wanda ruwa ne koro shi wanda shi ba a san ko na ina ne ba kamannin shi ma sun sauya a nan da aka mashi da a cikin ruwa aka gane shi rugujewar gidaje asarar rayuka mutane sun rasa matsugunan su kamar wani agaji ne kuka kawo musu gwamnati ta yi jan kokari mutanen da suka rasa su na farko mu a mu na magabata na karamar hukuma da ware mun kai su nan ajujuwa na makarantu amma kin san har yanzu a kauye akwai taimakekeniya a kauye wani ya hute bai tara kashe biya mutumin shi da ya rasa wanga yan asalin ƙasar gafati wanda suke zama duka a faɗin duniya sun gama kuɗi sama da miliyan biyu da abinci da riguna na sawa da sange sun gama sun biya wa'annan mutanen kowa ya samu daidai rabin shi sai muka samu babban tallafi daga gwamnati ita ma wanda ta kawo musu abinci ton talatin hallo muka samu eh, a bakan hulɗar mu larabawa na yan ashayi su ma sun kawo sun ɗauki wani wasu magidanta sun raba musu shinkawa eh, madara sukari ita ma hallo gwamnati ta ba su sange ta ba su tabarmi ta ba su sabuli na wanki da atanhohi kuma muna da abokan hulɗa kamar unicef su ma wanda suka zo suka ce za su taimaka mutanen nan abin da ya shahi ruwa na sha musamman tsafta tun da dalilin wannan ambaliyar akwai gari guda cikin rumbuki lalle a rumbuki babu gidan da wadi amma mun samu ka ta kolera cutar amai da gudawa dalilin rijiyoyinsu ne su suka yi ambaliya amma ba a samu daki ba ko wani abu to wannan uh, kwalara da aka samu a wannan gari kamar yaya kwalara ta kasance to alhamdulillah na ma eh, mu a matsayinmu na magabata na karamar hukuma da mu da likita ta gafata da ta murya mun mu mun yi wabasa mun je mun sawa rijiyoyin nan duka magani an yi taritan su wanda cutar nan aka ci karhinta cikin wani ikon Allah sai dai yanzu abun eh, rike a cikin wannan ambaliyar da muka samu muna da wani gari ruwa wanda ya zama dole su tashi ko jiya ina ga shiga garin ya zama mana aiki tare da magatakarda na wadal gwamnan jiha inda ya zama dole ma amalanke muka doka har su magabatan aka ketara mu mun je mun ga garin gari ne wanda ruwa ya kewaye shi bayan da za a yi ya mushi zobe bayan da za a yi wannan garin sai an huda al'umman nan mm. alhamdulillah jiya mun je mu da magabata kuma da dukkan wasu wanda kuka sani eh, masu ka agaji masu hannu da shuni sun je da idan su sun gani kuma muna nan ana dokan matakai yanda za a yi a gusa al'umman nan yanzu a kai su da za su zamna kuma a yi nazari a gani tun da kowace shekara ana samun matsalan nan mm. ina ne za a kai su wanda za a yi maganin matsalan nan eh, ta dundundun To da gaida tamar bari da bakon nata. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da shiri na musamman. aikin ruwaya ko aikin waya da gyaran tashoshin iska na manyan motoci wani aiki ne da 'yan arewacin najeriya ke yi a sashen kudu maso yammacin najeriya na ziyarci babban garejin motoci da ke garin akinyale waje da birnin ibadan inda ni zagaya wajen masu yin wannan aiki na ruwaya da kuma gyaran tashar iska na manyan motoci inda ni tattauna da masu waɗannan ayyuka eh, sunana aliyu ruwaya local government nan nan ibadan yaya aikin ruwaya ke tafiya shi aikin waya lalle muna yin shi a nan sosai ana kawo muna juya mota muna kuma gyaran wayoyi fitilu haka janareto kistata da aikin mu ne nan kamar waɗanne irin motoci ne kake yi wa waɗannan gyaran waya wayannan motoci irin su dab 95 fx kai har ƙananan motoci an dai an kawo mana balantana yan mashina ma yan okada ba fitila ba haske haka duk muna ɗan dudduba su a wace shekara ka fara wannan aiki na ruwaya to lalle na so mu aikin shi wayan nan a 1970. hali dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in. kwarai da gaske. A wani gari ko a wace jiha? A Legas na soma a kamfanin kwara MSR, MS Force, dumu muka yi musu wayarin. Me baka sha'awar shiga wannan aiki na ruwaya? To lalle ina sha'awar wannan aikin ruwaya saboda lallai a rayuwata na fi son in yi technician ya zama cewa ko me na zo system ɗin shi. Don akwai gyaran da zaka kamo sai ya zama cewa wannan system ɗin ne kuma wa zan ma wani security daban kai kuma wanda zaka je ji daɗin shi shi yasa kawai nake bukatan wannan aiki din ɗaki na ga shiga ma ya sai lalle ka shigo na ruwaya ni kuma haka nake yanzu kamar a kama mota kai mata aikin waya wato ruwaya kenan eh. kana iya mata wani dibara wanda idan wani zo ma ita ba zai ita da ita ba da gudu kuwa wannan zaune take ba ma wannan zamanin da motoci ke zuwa da security wayansu ma injustice su ma zuwa yake na wuta ne ko ta ki tashi kaga he mun zo mu dan taba ta sannan ta yi aiki lalle to wajen muna iya ba mota security security wanda lalle za su yi mamaki sai eh, mutum ya ce samun security waje kaza ma da an zo an buga ta tashi ma ta ki sai na zo na kunna ana yi kamar wannan aiki yana biya ma bukata to wannan aiki muna nan tun da wajen shekara nawa muna yi lalle dai ba kamar da ba dai kan amma da kan mun fi samu aikin nan kuma na yanzu muna maneji dai a ce masu saurare suna sauraron ka kuma suna son ka gaya musu abin da ka yi na ci gaba a cikin wannan aiki na ruwaya ko na waya me za ka ce Lallai na yi ci gaba kan don ka ga nai aure ina da yaya ina gida to amma lalle kan aikin waya alhamdulillah ka taba koya ma wani ko wasu wannan aiki na ruwaya kwarai da gaske madawa da ka koya ma ka ga na koya ma isuhu jatau inda muke tare da su da irin su mubarak isuhu jatau dai shi ya tafi mubarak dai muna nan tare da shi a cikin yaran yaranka ko yaran yan uwa haka akwai wanda ka taba koya ma aikin ruwaya ko kuma akwai mai aikin ruwaya a duk ma'aikatan gwamnati sunana mubarak ruwaya na fara koyan wannan aiki ne na ruwaya sokoto can na fara koya to me ya maishe ka nan ibadan kana aikin ruwaya abin da ya maishe ni na ibadan mai gidanmu da muke tare da shi shan sokoto Allah ya mai rasuwa shine sanadiyan dawowa na nan ibadan yanzu kamar waɗanne irin motoci ne kake ewa ruwaya ina yi ma 95 85 da dai sauransu har kamar mai kana nufin tireloli eh tireloli har kananan motoci ma muna taba yanzu a cikin motocin da ka lissafa wacce take da wahalar ruwaya wacce take da wahalar ruwaya ita ce roto don tana da matsalolin waya sosai to wacce take da sauƙin yi wa aikin waya mota da take da sauƙin yi wa aikin waya ita ce DAP. ainihin nokia ta da to me yasa take da sauƙi? saboda ba ta da yawan waya sannan kuma wayoyinta sun yi zama simple bisa ga irin waɗannan motocin ko akwai wata mota da aka kawo maka mata aikin ruwaya ka katse mata ka kasa mata aikin waya ko ruwaya gaskiya babu ita menene matsalolin wannan aikin ruwaya matsalolin su shine wasu mafi yawa kayayyakin da suke tahowa da shi ba wanda ake gyara ba ne wani panel ne wani kuma ba panel ba wani suna sa ma abin da yake ma kai da ka gane shi ka san ba a ma gyaran shi sai dai a nemi wani da kuma sauran kayayyakin da ke ga jikin shi irin su IC IC waɗanda yake babu ma abin da za a ce a cire su nan to idan mota ta zo da irin wannan allon ko kuma wannan panel din ya kuke ko sarrafa ta ta aiki yayi aiki wani abun idan zai yi muna cire shi daga cikin fannin ɗin mu mai maiwokin gehe a da shi kuma ya ci gaba da aiki. Ko kana iya tunawa da wani aikin ruwa ya dai baka wahala da ba za ka iya mantawa ba daga Sokoto zuwa nan Ibadan? Gaskiya ba zan iya tunawa ba. Mutum ya taho da babban mota DAF ya ce ka mishi ruwaya nawa za ka karba? To ya danganta daga yanayin aikin da zai bayar a mai da kuma zama da zama mu'amala tsakanin mu da mu da ana son a juya ma mota stari misali daga hannun hagu zuwa hannun dama. Kaga dole ita ma aikin ruwaya shi ma a juya shi kana iya juya ko wace irin mota eh, wayoyinta ina iya juya idan wani mutum ya zo yanzu ya ce shina son shi koyi aikin ruwaya dami dami ya kamata ya tanda za a ce ya taho da star da spanner da testa da sauran abin da ya kamata a aiki da su sunana tanima abdullahi aiki na gyaran iska ko in ce gyaran birki dan shine abin da ya fi muhimmanci da a mota kamar wace irin mota irin trailer haka su dab su 95 su kowace da inda aka ce trailer ce tana zuwa da matsalar irin iska to shine ne aikin mu koya a jikin wato a takaice dai manyan motoci manyan motoci kamar kowace irin mota kana iya gyara mata birki kowace irin mota insha Allah ina iya gyara mata birki in dai ta zo da matsalar iska ko birki a ce beci insha Allah in dai ya kasance ba matsalar lena bane in dai matsalar iska ne ko bai wadata insha Allah za mu iya bakin kokarin mu Allah ya ba mu sa'a koma tun da kai magana iska ga manyan motoci kana iya gyara ma manyan motoci kamar a ce order horn kamar a ce balo kamar a ce compressor duk kana iya gyara su ga manyan motoci duka in dai aka ce horn daman shi iska ne za a jami akwai wanda ya kasance wuta ne a jikin shi akwai kuma wanda ya kasance na iska ne muna jan shi mu jami iska mu hada wajen danna shi inda za a danna horn din sai mu hada in kuma balo ne shi kuma sai dai in ya fashe shi kuma ana canza shi shi kuma tashe iska shi tana nan gefe wadda ake daga shi shi kuma remote ne daga wuta za ka danna akwai wadda take zuwa da sisi akwai kuma wadda take zuwa da wuta akwai kuma wadda ba a ma gyarawa sai dai a sayan da za a yi a kawo wata a gyara a wajen da mai sisi da mai zuwa da wuta wace ta hi saukin gyara gaskiya na sisan na ya ce ta saukin gyara. A wace shekara ka fara wannan aiki na gyaran tashoshin iska na babban mota? Gaskiya na shekara bakwai zan ce ina wannan aikin. A wani gari ka fara? Aikin ya le loko gome. A nan Ibadan? Eh insha Allah a nan Ibadan. Me ya jawo hankalinka ga wannan aiki? Gaskiya ganin abin da ya kasance ya jawo na wannan aikin ko ya zama a unguwa baka da aikin yi a wanga zamanin to gaskiya sai kana da sana'ar hannu shi kadai ne je taimaka ma. Da yanzu in ka ce makaranta za ka yi gaskiya za ka wahala saboda sai ka gama ba abin yi. Banda nan Ibadan a jihar Oyo. Ka taɓa zuwa wata jiha a Najeriya ka yi wannan aiki na iska hanyar motoci? Gaskiya ban taɓa ba. Nana Abdullahi abubakar gyaran iska ne takamaiman aiki na amma iskan nan yaya ake gyara ne to iska dai in ana gyara shi bangaren tashar iska birki ko kuma balo ko kuma kuloci to in Allah ya yarda dai aka zo da shi in Allah ya za a gyara shi kuna samu iska ne ku zuba ciki ko ya kuke yi a ba samu iska muke mu zuba ciki ba ta jikin compresso iskan ke zuwa sai mun ba wata wata karamin tashar iska ta nan gefe ta kuma sai ta ba gabaki ɗaya motocin birki da komi da komi idan mota ba ta da iska a cikin compression me zai faru a matsala ce za ta faru sosai saboda ba ta iya tafiya ko ina ba za ta rike kuma za ta cije ba inda za ta iya zuwa kamar idan babu iska mota tana oda babu idan mota ba ta da iska balo yana aiki ba zai aiki ba idan mota ba ta da iska compressor fa ba za ta yi aiki ba idan ba ta da iska injimin zai tashi zai tashi ba za ta tafi ba wannan aikin ruwaya ko gyaran waya da gyaran tashar iska manyan motoci da shine waɗannan matasa 'yan arewacin najeriya suka dogara kacokam don samun abin sawa bakin salati kuma don dogaro da kansu don kaucewa aukawa a cikin laifuffuka. Hassan Umar Tambuwal, Murira Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga Ridwan Abbas da shirin labaran wasanni. Wasanni a takaice. nasa Fokushmal Ado ya musanta ikirarin da ake yi cewar shi ke rike da kambin ɗan wasan da ya fi saura zura kwallo a kaka ɗaya na Premier League Ghana. da ake ta famkama shi cewar da kwallaye 22 a kaka ɗaya na premier league ghana ya tsere wa duk saura sai dai tsohon dan wasan na black stars ya ce dan owusu na bafakwa shi ne ke rike da wannan kambi ba shi ba ishmael ada ya ce dan owusu ne kadai ya zura kwallaye 28 kaka ɗaya na premier league ghana don haka kwallayensa 22 ba zai iya bashi wannan kambi ba ba. Ƙungiyar Accra House of Oko ta rage kuɗin tikitin wasan da za ta yi da Great Olympics bayan magoya bayan ta sun kuka. Da farko House of Oak ta bayar da sanarwar kuɗin shiga kallon wasan nasu na farko na gida a Premier League Ghana amma magoya bayan ta sun kuwata a kan sabon kuɗin shiga kallon wasan a dalilin matsin tattalin arziki da ake fama da shi. House dai ta bayyana cewar Poplar Stand da za su biya cd 40 central line wato 'yan tsakiya cd 60 lower vip cd 100 sai kuma upper vip cd 150 a cikin wani jawabi kilabin ya ce manajojinmu sun canja kuɗin tikitin wasan has da olympics wasan gida na farko na kakan bana kuma muna karɓan bakuncin olympics ku yi haƙuri kowa ya samu nasa tikitin mu kuma sadu a ranar lahadi 18 ga watan satumba shekara ta 2022 great olympics dai ta yi nasara a wasanta na farko da ci daya mai ban haushi ba yadda ta doke bacan united amma house of oak ta faɗi a wasanta na farko ga ebiona stars da ci daya mai ban haushi mai rike da kambin wadda ya fi sauran 'yan wasa zira kwallo a raga a premier league ghana ya ano zai iya yin wasansa na farko wa kasar togo cikin lokacin hutun wasannin kasa da kasa dalili dai shine yana cikin shirin canza kasa daga ghana zuwa ɗan ƙasar Togo. An samu ci gaba sosai a tattaunawa da hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Togo cikin 'yan makonnin nan game da labaran da muka samu za a iya kammala komai kan ƙarshen makon nan. Da zaran kuwa an kammala za a haɗa wannan babban ɗan wasan yawa ano cikin tawaga na 'yan wasan Togo a wasannin su na sada zumunci. A yayin hutun na ƙasa da ƙasa Togo za ta kara da Ivory Coast wasan zai taimakawa da Hawks ta shirya wa zagaye na gaba na wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin afirka wani bob memba na asanti kotoko evelyn siyasar ya ce yana buƙatar magoya bayan kotoko su cika baba yara stadium ranar lahadi lokaci da kotoko za ta karbi bakuncin rc kadiego a gasar caf champions league ranar lahadi 18 ga watan satumba asanti kotoko ta yi nasara da ci ɗaya da nema akan yan burkinan a wasan zagayen farko da aka yi a kasar benin ranar litini dan wasan gaba na kotoko isaac opon ya zura kwallo daya rakin a ƙarshen lokacin wasan yayin da za a gwabza zagaye na biyu a baba yara stadium evelyn siya asare ya caji magoya bayan kotoko kwansu da kwarkwatan su su cike wurin wasan su karfafa kotoko ta yi nasara akan rc kadiego da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanan lamuktar abbas sajin kausa na muryar amurka Amurka Accra, Ghana. Ta gaida Ridwan Abbas da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ziyarci birnin Izium a yau Laraba, inda ya gana da sojoji tare da gode musu bisa ƙoƙarin da suka yi na kwato yankin daga sojojin Rasha a makon da ya wuce. Sojojinmu suna nan, wannan abu ne mai muhimmanci, yana tallafawa mutane in ji Zelensky. Na ganin yadda mutane ke saduwa da su a cikin wani lokaci mai muhimmanci. Hakan na nufin tare da sojojin mu rayuwa ta dawo. dakarun ukraine sun sake kwace yankuna da dama a yankin kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine a lokacin da suka kai farmaki tun bayan da rasha ta kaddamar da hare-harenta watanni bakwai an gudanar da wata takaitarciyar addu'a a ɗakin taro na westminster da ke london inda aka ajiye gawar sarauniyar ingila elizabeth ta biyu gabanin ta a mako mai zuwa an kai akwatin gawar elizabeth zuwa ɗakin taro na westminster a yau laraba a wani gagarumin jerin gwano a titunan london sarki charles na uku ya bi bayan motar da ke dauke da akwatin gawar sarauniya 'ya'yansa william da harry sun kasance biye da shi sannan sai 'yan uwansa and andrew da edward dakarun taliban a afghanistan sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan dakarun 'yan tada kayar baya a wasu sassan lardin panjshir da ke fama da rikici inda suka kashe da dama daga cikinsu tare da kame wasu da yawa daga cikinsu. Kakakin Taliban Zabiullah Mujahid ya ce da BOA yau Laraba cewa an kai harin ne a gundumomi uku na lardin mai tsaunuka domin hana 'yan tawayen barazana ga jama'ar yankin. To a gaishe ka da wannan ne kuma ka zo ga ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wato sabon shiri. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard gresham da ta shirya kuma ta bada umarni baba yaku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu kwana lafiya allah ya bamu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum